assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu um, ina son ɗan sokaci ne akan wannan abin coronavirus na san ina yi kuma um, na shayi so abin da yake tsorata ne shine yanda mutane mu suka kisa yadda cewa corona din nan gaskiya ne abin da yake tsorata ne yanda mutane mu suke gani kamar corona din nan bai isa ya zo kusa da su ba ko bai isa ya kama su ba kuna ɗauka wannan abin wasa ne sannan kuma ina ganin suna bidiyo suna cewa ba corona corona ƙarya ne corona is gone to na roƙi Allah na roƙi Allah Allah kai ya kawo mana corona Allah kai kawo koguna kusa da mu amma dan Allah da annabi dan duk wanda yake da koguna akwai wanda yake da koguna din da shi da kansa bai san yana da shi ba sai bayan wasu lokuta abin zai fito ya nuna a jikin shi mu dinga wanke hannu ba ce fa lalle ba sai kun je ku nemo abin tura wannan hand sanitizer din na ko ko antibacterial hand wash kun wanke hannun ku ba ba ce fa lalle fa sai shi ba fa da sabulu da ruwa duk kowane irin sabulu kowane irin omo kike da shi a gida da ruwa kawai ki wanke hannun ki da shi shikenan ya biya bukata abin da sa aka ce ka ɗauki hannunka ka sa a baki ko a hanci ko a ido ko a kunne domin abin in ya taba maybe ka taba wanda ya taba corona ko ka taba wani karfe ko wani abu da mai corona din ya taba to in ka taba shi ka sa shi a hanci ka wannan makogoro zai shiga daga nan ya shiga cikin ciki ya fara illa to shi sa ake cewa a dinga wanke hannu a da shi ko da mun da mun saba da hannu hannun nan ko haka muke amfani da hannun nan a koda yaushe mun saba da shi abu kalilan za mu manta mu sa hannun a baki mu sa hannun a hanci so already mun wanke mun wanke hannun ko da mun sa shi mun san cewa ba illa sannan kuma da Allah da Annabi ina roƙen mu wallahi wallahi wannan gaskiya ne na rantsa da girman Allah wannan gaskiya ne kuma amma da yake na ga eh, shugaba a tiku da ya ce Um, uh, dan ya kamu da corona mutane sun fara da lokacin da bai fito ya faɗa ba mutane cewa suka dinga yi a ah, ana sa a maida wannan abin siyasa an maida abin siyasa ya za a ce dan atiku ya kamu da corona shikenan su rasa wanda za su wa shari'a atiku don ba sa son eh hmm, ba karya bane ba fa amma alhamdulillah shi da kanshi bai musanta ba kuma bai bai karyata ba ya fito media ya faɗa amma da ya faɗa alhamdulillah dalilin faɗan shi da yayi ya sa mutane sun maida hankali sun fara tsorata sun gane cewa oke abin da gaske ne ba siyasa ba ne ba yau to alhamdulillah amma duk da hakan in za ka yi magana ko za ka yi mu'amala da mutum da ana ku dan kawo eh, eh, takun kafa kamar goma tsakaninku ko takwas tsakaninku da mm, da kai da wanda za ka yi mu'amala da domin in mutumin da yake magana mai fudda miyau ne ko wani abu to bai zai taɓo ka ba sannan kuma mutanen mu yan cikin kasuwa da mutum yana tafiya irin su almajiran mu na da yan cikin kasuwa na zaga mutum yana tafiya sai dauki an damar shi ya face hanci majina yana face majina ya dauki hannun shi ya shafa a jikin shi ko kuma ka ga mutum yayi haƙƙi kusa da kai dab da kai da rashin imani da rashin sanin darajar dan adam da rashin sanin haƙƙin mutum kawai mutum sai ya yi haƙƙi kusa da kai kawai sai ya tofar a kusa da kai wani irin rayuwa ne wannan addinin mu baya son kazanta me yasa muke yin kazanta corona baya son kazanta mu taimako da daraja addinin mu wannan kazantar mu daina yin shi sannan kuma muna ganin abubuwa da ke tafiya a duniya muna ganin rawaito kala-kala da ake kawo a social media don allah da annabi a daina kawo jita-jita abin da san ba gaskiya bane ba kanka buga shi a pejin ka wani ya gani ya tsorata ko ya je ya yi abin da bai kamata ba ana cewa wai in ka sha tafalwa in ka sha lemon tsami in ka sha eh, yaji da kakken yaji in ka ci menene wai corona bai zai kama ka ba ba gaskiya bane ba akwai mutane da suke gaya mana gaske abubuwan da zaka iya yi kuma ta ya zaka iya kare kanka eh, kamar ncdc dinmu na nigeria har da na turai ma in kana following ɗinsu a social media suna faɗa yadda za a yi a kare kai eh, world health organization who su ma suna faɗan yadda za a kare nan mutanen diarrhea labor source da duk abin da suka ce mu ji magana su mu biye su mutane suna fushi suna cewa ya za a hana mu addini ya za a yi ba a sa a yi addini ne ana so a daina addinin musulunci ne ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba addini mu yana son mu kare kanmu in duka mu muka samu kokuna muka mutu ta ina zamu iya tashi mu yi sallah ta ina zamu iya tashi mu roki Allah ta ina zamu iya tashi mu yi istighfari eh dan an ce ku kare kanku ai ba laifi bane ba in afirka din gani suke kamar ƙarya ne korona ya kama su amma yanzu fa mutum 32 bai fi kwana uku ko hudu da korona ya shigo Najeriya ba yanzu mutum 35 sun kamu da korona mutum ɗaya ya mutu mutumin nan da ya mutu baƙin fata ne ya mutu wannan mutumin da ya mutu da korona din nan kun ɗauka abin nan wasa ne to wallahi mu dage da istighfar mu dage da ailala mu dage da addu'a ko mu dage da kariya ba ce lalle sai ka je ka ɗau su yi hand sanitizer ɗin dubu goma ko dubu biyu ba yanzu da tun da kowa ya san hand sanitizer ya tsada ina talaka zai samu ina almajiri zai samu malamanmu da kuke tara almajirai a wajen ku mun roƙe ku da girman Allah mun roƙe da girma Allah ku koya almajiran nan wanke hannu da sabulu da omo ku koya wa almajiran nan wanke hannu da sabulu da omo ku koya wa almajiran nan yin tsafta ku koya almajiran su dina ɗaukar hannun suna face hancin su suna ɗaukar hannun su goge shi a jikin su su daina Allah kai ya mana korona da in korona ya shigo Najeriya korona ya shigo Kano to sai kuma ta ubangiji kuma na zo gare ka 'yan siyasan mu 'yan siyasan ka kuma ta lokacin da kuka fara kamfen lokacin da za ku fara campaign 2020 ne ko 2019 ne ko 18 ne da aka yi campaign ɗin nan da aka yi 2019 ne ko yaushe ne da aka yi campaign ɗin da aka yi aka kuka dinga bin gida gida kuna raba shinkafa omo sabulu man shafawa magunguna self medication har da ni ɗin aka dinga zuwa ƙauyuka ana kiran manyan likitoci suna ba da magunguna da kulawa na musamman kyauta motoci motoci aka muke shiga magunguna to lokaci yayi da za ku sake maimaita irin wannan abu lokaci yayin da za ku faranta talakawa da suke karkashin ku lokaci yayin da za ku faranta musu rai ana tunanin za a rufe ma'aikata za a rufe kasuwa za a rufe ko'ina a duniya to in aka rufe talaka zai samu ya ci wani dako yake yi wani yankan farce yake yi wani leda yake sayarwa a cikin kasuwa wani dattin da aka zuba naman da aka yanke dattin da aka cire a cikin nama a cikin kasuwa aka zo shi yake kwasa ya kai wa iyalansa su ci wa'annan mutane na za su samu abin da za su ci Ka ku manta lokacin da kuka tsaya campaign har dubu goma dubu biyar biyar aka dinga rabawa kyautan kuɗi har da ni nan mun je ƙauyen mun ma mata 5000 naira eh, alhamdulillah nakasassun kano kasassun kano har da ni ina aka dinga ba su dubu ashirin dubu goma goma dubu ashirin dubu goma sha biyar aka dinga ba su don haka ina roƙon al'umma ina roƙon masu gwamnati mu 'yan siyasa mu lokaci yayi da za ku nuna wa talakawa halarci lokaci yayi da za ku maida musu duk da suka sha da ranar da suka sha wajen zaben ku bai kamata a ce sai kuna bukatar su sannan za ku kyautata musu ba yanzu ku kyautata musu yanzu suke bukatar ku fiye da ko da yaushe fiye da kullum a rayuwa in aka kulle kasu aka kunna eh, mana ba ma kulle ba ma mutane suna mutuwa da yunwa yunwa na kashe mutane a yanzu a yi maganar cewa an kulle kasuwa an kulle eh, ma'aikata ta ina mutane za su ci abinci aisha buhari mama maman mu Aisha Buhari na zo gare ki na san kina da future a short na san ke mai taimakon talakawa na san yadda kike kaunar talakawa mama na roƙe ki da girman Allah mama ki yi amfani da girman zatin shago eh, girman zatin office ɗinki da girman da kike da shi a nigeria a fitar da kayan abinci a fitar da kayan abinci mu mu a shirye mu yi shi ba tare da an bamu ko sisi ba mu a shirye muke mu ɗauki kayan abinci na mu kai wa talakawa a ƙauyuka sannan mu waye musu da kai akan cutar virus din nan. ba ma bukatar ko sisi a ba mu abin da za mu ba talakawa a ba mu abin da za mu wa talakawa da za su ci su sha su ma su kula da kansu su kula da iyalansu domin in ba a yi haka ba ta ya za mu rayu astaghfirullah Allah na tuba fushi ubangiji ne a gare mu akwai lokaci annabi annabi dawud ne ko annabi ne alayhi salam ai Allah ga baki da kauda su yayi a ƙasa dan ana luwadi ana madugo ana menene to mu sai mu ce mu ƙarya ne abu kaza ya same mu mu sai mu ce ƙarya ne mu isa kaza ya kama mu ba me me mu wani imu system muke da shi annoba fa ba tun lokacin mu fa annoba yake faru ba annoba yana faruwa tun zamanin annabawa ko an manta da eh, labarin annabi nuhu ne wanda Allah ya umarce shi da ya zuba abubuwa a kwale-kwale wanda suka ƙi su bi umarnin shi duniya ta eh, eh, juya da su muna da history muna da abubuwa muna da abubuwa da ya faru ga annaba da ya kamata ya ishe mu mu koyi hankali haka lokacin da HIV ya zo yan Afirka suka dinga cewa ƙarya ne HIV cuta ne kawai suna son su yi kaza ne ta ya za ce HIV sai da HIV ya fara kama gida gida gida gida gida gida gida ya fara kashe mutane ya fara kashe al'umma sannan mutane suka dawo suka yarda cewa HIV da gaske ne to mu sai abu ya yi illa ya illa sannan za mu yarda da gaske ne yanzu kalli halin da Italy suke ciki ku kalli halin da Italy suke ciki ina lillahi wa na ilaihi raji'un mutane akan titi mutuwa suke mutane da suka fi mu kyan asibiti mutane da suka fi mu magunguna mutane da suka fi mu kula mutane da suka fi mu sanin haƙƙin kansu da darajar kansu yau ku kalli halin da suke ciki ku yi imajin din wannan abin ya kama ya faru a Najeriya ya zame in wannan abin ya faru a Najeriya ya zame ku duba wannan abin don Allah ina roƙonku mu kula wallahi coronavirus da gaske ne mu kula mu kare kanmu mu kare kanmu zona a gida in mutum bai da lafiya ya zona a gida kai ya fita mu daina yawo yawace yawace da mu daina yawo mu samu waje ɗaya mu zauna in baka da lafiya ka zona a gida ba ce wai ka zona a gida ka kashe